أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى ما يكوى da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana ƙima da himmar ya kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fita duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu kuma ya azuta mu kyakkyawa karshe idan ajalin ya zo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alai alhamdulillah jama'a yan uwan musulmi Allah ya kawo mu yau goma ga watan Ramadana wannan shekara ta mai albarka 1441 wanda ta daidai da uku ga watan biyar na shekarar miladiya 2020 Allah Ubangiji ya kaci dawa da mu kuma nan dai a cikin suratu Yunus da za mu tashi a kan aya ta 33 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala asalamu sallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي دين الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني لحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون نعم ajiya idan yan uwa ba su manta mun karanta wato tambayoyi da Allah maɗaukacin sarki yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamaninsa tambayoyin kuma سوني قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال أنا تصرفون a jiya Allah maɗaukaki sarki ya nuna wa wato kafirai ayyukan tafirin na rububiyya menene rububiyya wato rububiyya shi ne ayyuka irin na Allah maɗaukakin sarkin da babu mai iya su sai Allah ki. idan ba Allah ba ba mai iya yin su wanda kuma ya ce akwai wanda ya iya yin su ko ya yi imani ce akwai mai iya yin su ko ya fi gadan-gadan shi yana iya yin su to ya zama to kafiri ya zama to mushriki wal iyazu billah don ya ɗauki sifar ta Allah ya ɗora wa kansa ko kuma mafi ya yadda wani da wata sifa ta Allah a nan Allah yana buga musu hujjoji ne da tauhidin rububiyya shi ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ajirtawa daga sama shine saukar da ruwa Allah ne azurtawa daga ƙasa wajen fitar da tsirrai da abincin da ake ce aikin Allah ne mallakan jin mutum da ganin mutum duka wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala fitar da rayayye daga matacce da fitar da matacce daga rayayye wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala kaɗan da gaske sannan sauran ma duk Allah yake tafiyar da harkar duniyan nan gaba ɗaya duka na Allah ne kuma da za ka tambayi kafirai waye mai yin su sai su maka Allah ne yanzu ba za ka tambayi kafiri yana tafiya a nan sai ka misali ka tambayi krista ka ce sunday ya akai ne ka ya ruwa ne ya ce ka ai mun gode wa Allah kada ya yadda Allah ne saukar da ruwa son ya gona ne ita kai ai mun gode wa Allah gona ta yi kyau Bitrus ya gona ita ka ai mun gode wa Allah Markus ya gona ita kai gona ta yi kyau mun gode wa Allah kaga Allah ya gode ya yadda Allah ne tsirar da gonan ya yadda kuma Allah maɗaukacin sarki shine ya saukar da ruwan da ya kunne kuma kunne yana ciwo baya baka ji ne ci an mun aiki ne ce muna roƙon Allah sai a samu addu'a Allah ya ba mu lafiya ka ta Allah ne mai tashi lafiya shi ne mamallakin ji da gani gaba haka samu amma idan aka zo bauta sai a ci Jesus ne Jesus za a bauta why not Allah da aka faɗa shi ya waɗancan abubuwa bauta ta masa wajen bautar mana me yasa ake ki nan ayyuka shi Allah ya yi su wajen bauta kuma ya aje ago a bauta ma wani ago da ma wani daban ba a yi adalci ba ba a yi adalci ba to Allah yana da hujja da tauhidu ar-rububiyya yake to ai ka zalikum Allah kuma wannan mai ayyukan da ayyukan shi da wannan ayyukan da ake kiran ku ku bauta ta masa shi kai amma tunda kuma kun faɗi gaskiya da bakin ku kun tabbatar da gaskiya Allah shi ya yi waɗannan abubuwan shi ya halicci su shi ya halicci sabbin da kai shi ya saukar da ruwa shi ya fitar da rai to kun ci kuma da ta masa yanzu wani irin gaskiya kuke so kuma a kawo muku ai ba wani abu bayan gaskiya kuma sai dai ɓata Allah ce fa Allah ku sarrafu shi ina ake kawar da imanin ku ne wani kawar da imanin ku da hankalin ku da ku ne

fahum la nuna ne, domin su sun ne masu kunta cewa ayoyin Allah ne bukumun ne bukaye ne ga ayoyin Allah ummin makafi da ayoyin Allah fahum la yarjun ba za su kuma barin abin da suke kai na shirka da ba su da son shirya ba Allah shi ya Muhammad tambaya mun su waɗannan tambayoyi ka tambaya mun su ulta faɗa musu hal min shuraka'ikum to su je cikin ababen bautan nasu allolin su din da kuma kansu din da shehunansu ɗin da kaburburan da suke bautawa da rana da wata da duk wani da suke bautawa ɗin ake haɗa ni da su cewa su ma alloli ne kamar ni in ji Allah tambaya mun su mana hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu cikin wadannan ababen bautawan su din gumakan da nasu akwai wanda ya taɓa ƙirƙiran halitta wata halitta ya kirkire ka ya samar da ita ya samar da ita kuma jido sannan kuma zai iya tada wannan halitta idan ta musu ya tada isa ya dawo mata da rai kuma ku bauta wa gumaka da kuma ku jin wani Allah in Allah ku ta ku ji wani a duniya ya buji ki ya ce shi ya ka ba sun tsaye ko shi ya ki ko a BBC ko a Voice of America ko a Faransa nan da dai taron labarun da kuka yi imani da su kuka yi da su a da zo gaskiya ne kun taɓa ya bugo da ya fito a duniya na buga kirki cikin tsirran Allah shi ya yi nasara shi ya yi doya shi ya yi gero shi ya yi shinkafa kun taɓa yi a cikin da duniya fito ya ce shi ne ya halitta shi ne ya halitta abujan da awaki babu babu wanda ke a cikin asalin ku ku ku je ku duba mana ku da kuke ba ku samu wani Allah ku samu duk wanda kake bin shi ya ba ka umurni ya halatta maka haram ya halatta ya halatta maka haram ya halatta ya haramta haram ka haramta halal ka haramta liman ka bauta maka to ku je ku zauna da su ku duba sun taɓa kirkiran wata halitta ko kuma sun taɓa dawo da ma wata halitta da ranta duk da babu amsa ba za su iya ba da amsa ba kulillahu ka ce to Allah ne mai yi haka yadda yabda'ul shi ne wanda yake da iko da kudura na wajen kirkiro halitta ya samu da ita sannan bayan halittan ta mutu kuma sun mai iduhu ya dawo da ranta Allah ya buga mana misali haka a Qur'ani a wurare da yawa ya dawo da ran ɗan adam bayan ya mutu ya dawo da ran jaki bayan ya mutu ya dawo da ran tsuntsaye bayan sun mutu Allah ma cikin sarki a cikin annabi Musa da matan zafi a kullum buhu da ba'abuha ذلك يحيي الله الموتى ويجيكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي أو أشد قسوة فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله ومن لا بد في عما يعملون lokacin annabi Musa da aka kashe wani wani ya kashe ɗan wansa ya kashe ɗan wansa da ya rasu don ya ya gaji wansa ya wansa wanka mai kuɗi da mai hali da ya sai bar abu guda ɗaya kusan ya san bai da wannan kuma sai kashi ɗan wanda ya don shi ya yi gado aka yi shige kama wannan ku da'ara su fiya sai suka kasu na su kasu da su fiya wallahi mu kuntum ma kuntum taktumun ina tun ku abu na akala ma wannan akala ma wannan sai an suka je gu annabi Musa suka yi kawa, sai annabi Musa ki Allah ya umurta su yanka jiki wannan yaron gawan yaron da wani bangare na naman sa ɗin tashi kuma yaro aka yi haka yaro ya tashi nuna wanda ya kashe shi ya kuma ya mutu abin shi وكذلك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يهي هذه الله بعد موته فأمات الله مئة عام ثم بعثه لما يسعد شيء أنا شيء أزير ألا يكشي شيء yace ya zo wata alkara ya ganda annoba ya gama da ita Allah zai iya tada da mutanen Allah ya kashe shi ya da shi bayan mutuwa ya tambaye shi shekara nawa kai a mace ya rabin yin ne ko ne ma yace balla bi a ta'amin shekara ɗari ɗaya a nan wanzur ila ta'amin fa sharabi kalamita wanzur ila hima ila ila himarika walijad'alahu ayatan lin وانظر إلى العظام كيف ننشبها ثم نكسوها لهما فلما تبين له له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ce ka kalli baya ta da shi baya kashe shi sai ce kalli jakinsa kuma domin ya zaman to masa aya Ya duba kasusuwan jaki yadda Allah ya har haɗa su ya har sannan ya tashi jaki ya shi nama ya kalli ya tashi idan kuka kaje can ibrahim rabbi arini kai, tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa qul arba'atu min khairi fasurhunna waj'al ala kulli jabal minhun jiz'an thumma qulna ya'tinaka sa'ya alam inna allaha ala kulli shay'in qadir annabi ba ya ce ya Allah ka nuna mu yadda kake halitta mana kake halitta Ibrahim ba imani ya ce wallahi na imani Allah amma ina so in kara da kuma ka tsuntsaye daban-daban daban guda hudu ka haɗa suka shaka suka kwaɓa su sannan ka mulmula su gida hudu ka sanya kowane dunkule a kan dutse ka kira kowane su kowane tsuntsu za ka yi da naman shi ke fitowa daga can ya fito da hudu da zo ga ka haka tsuntsu ya guda hudu Allah ya raya su a gaban Allah Ibrahim. shi ne Allah yake kalubalantar masu bauta ga gumaka ko masu bautar wani Allah shin allolin da su suje su duba su tambaye su mana shin sun taba cikin wata halitta ko sun taba ka da ita bayan ya mutu ta mutu idan babu kawai kuli lahu al khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ne mai kirkiran halitta ya kago ta ya samar da ita kuma idan ta mutu shi ne mai tsaka Allah ta ku fakun ko ne yake kadar da hankalinku ne da yake karkatar da hankalinku ne kuma da Allah ku na abubuwan da kuke bauta ba sa komai amma me ke ruɗin ku ne kuma ce ka tsaya mun so ya ku da wata tambaya ta hudu ta uku kuma hal min shuraka'ikum shin da cikin ban bautan kuɗin nan da kuke haɗa ni da su waɗannan allolin na kuɗin nan shin akwai ya hadi ila al-haq iya shiryar da mutum zuwa gaskiya su shirya da mutum zuwa gaskiya babu ba sa iya shirya da mutum zuwa gaskiya ba sa iya ba sa iya bambanta tsakanin shirya da baka ballantana ba maka su ce ga shirya ba sa iya bambancewa so tun da sun kasa wanda yake da iko da karfi da kusa a wajen shirya shiryarwa kulillahu yahdi lil haqqi sai musu Allah ne ke shigiyar da mutum da bayansa zuwa ga tafarkin gaskiya Allah ya ce to yanzu ga misali su shi shin aka ba shi hadi ila al shin wanda ke shiryar da mutane zuwa ga tafarkin madaidaici wanda ke shiryar da mutane zuwa ga gaskiya shin shi ya cancanta shi cancanta a bi shi a yi imani da shi ko kuma an malla ya hadi illa a ko wanda baya iya shiryarwa sai dai shi ma a shiryar da shi wanda bai iya katakus bai iya shiryar da kansu a ya magance cewa kansu ba ballanta ya magance mafiyansa shi shi ne ya ce a bi? ba a samu shi ba akwai shi ba nan kwa idan aka yi haka in ji Allah amma kun kai ka ta ku ya sa ku hukunci na rashin adalci ne ya sa ba ku mun adalci ne in Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ma ya tashi aksaruhum mafi yawan mutane mafi yawan bayina wallahi ba abin da kike ba kawai illa wannan kawai abu ne kawai zato suke yi kaza zai yi kaza kawai su bi shi amma ba wai alal hakika ne kare kare ne suna abin sa abin a ah, lalube lalube ne kawai suke yi zato suke in su yi kaza ka ba in su yi kaza suna to shi kuma ibada shi ka ba da layu ne min shay'an zato kawai baya tabbatar da gaskiya baya tabbatar da gaskiya yanzu kawai sai ka zo ka mari mutum ka ci zarafin mutum sai ya kai ka wani hukuma da ya sa ka mari wani ka ci zarafi wani ka ce ai da kuma ke yi ai shi ne ina tafin shi ne ya shiga gona na je ya sare mun masara zato zato me yasa kuma wani ai ina da san shi ne kaza ai ina zato kaza ne kawai na maka to inna la inna dhanna la yughni bauta wa Allah da sunan sa da shi zato kake zai haka zai haka to zato baya tabbatar da gaskiya zato baya kasar da gaskiya ta tsaya inna Allah lalle Allah alimun masani ne bisa ya alu daga abin da suke na bauta ma buka kan da ba su da kuɗin bauta musu Allah muka kucin sarki ne ga wannan gaba ɗaya وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم أنا ما أعرف في تفسيرك وما كان هذا القرآن شيء شيء من القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزوم الدنيا شيء wanda kafirai kullum suke musu suke jayayya a kansa suna cewa annabi muhammadu sallallahu shi ya kirkiro shi shi ya je ya rubuta shi shi ya je ya tsara shi to Allah ya ce wa ma kana hadha alquran an yuftara min dunillah wannan qur'ani ya fi karfin a ce an kirkiro shi ne ba da Allah yake ba qur'anin ne ya fi haka ya fi karfin wannan walakin shi qur'ani tasdiq alladhi bayna yadayhi littattafan da suka gabace shi a cikin da shi sun gaskata qur'ani na nan ƙur'ani yana zuwa tafsilal kitabi la fi littafi ne da yake bayyana ayoyi daki daki daki daki wanda babu shakka babu kokonto babu ba. cewa min rabbil alamin ne daga ubangiji talibai ne wannan qur'ani babu shakka babu kawai hatta quluna sala in kuma har suka dace suka kace cewa qur'ani nan annabi ne ya kirkiro shi dan adam ne ya kirkiro shi annabi ne ya shirya shi ya rubuta shi to Allah ce qul fa'tu bi suratin min mithlihi bi suratin mithlihi ko ba ku je ku kawo ko da sura guda ɗaya irin na Qur'ani ku je ku kawo da Qur'anin da ne surori ɗari ne da goma sha hudu ku je ku kawo ko da inna a asanna kalkautar fa salli li rabbika har inna shanaka huwal abtar kayoyi uku ne Allah ki ko da wannan ne ku je ku haɗu ku kawo ki producing Qur'anin ku kawo irin abin da Muhammad ya kawo mana sannan idan kuka kirkiro Allah shi kuma ya ba ku wata dama idan har kuka kirkiro alqur'ani sura ɗaya mafi kankantar sura, to wadda kuma nistafatun min dunillah ku je ku gayyaci kan masana larabci masana harshen larabci masana balaga masanan nahu masanan adab masanan tsaro masana masana masana duk inda suke a duniya nan ku gayyace su ku haɗu a yi conference a yi babban taro na duniya ku zo ku karanta suran da kuka kirkiro in a su ku gani ku iku tsakanin ku ma sai sai sun banzartar da su sai sun wofantar da ku sai sun nuna muku wautan ku in dole lahi ni ku ku sami ma Allah ku je ku kira duk wanda ya kware a wajen sabin larabci ku karanta maka ayoyin da duniya gaba ɗaya ku karanta musu wannan sunan da kuka iskiru da su kansu za su kyale ku su cikin wofantar da ku Allah maɗaukakin sarki ya ce wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke da gaskiya kuke ki haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala wato anan kuma daukakin sarki ya sha kalubalantar kafirai da yawa sun zama imam da Allah masana luga masana larabcin kwararru a wajen larabcin ya ce su kawo kwatankwacin ƙur'anin nan gaba ɗayan sa sun kasa a cikin suratul baqara Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بسورة من ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي فاتقوا النار التي آه، آه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والإنس فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا الله الذي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعيدا للكافرين Allah ya fi idan kuna shakka kuna ta ba ba cewa alƙur'ani nan ba daga Allah ba ne to fatu bi suratin min mithlihi ku kawo sura ko can ku ku gudun alƙur'ani wanda umar istata'tum min dunillah ku kira wanda za ku iya ku karanta musu suran banda Allah in kuntum sadiqin in lan taf'alu in kuka kasa yi kun kasa yi to walan taf'alu ba za ku sace abada saboda ka mutum tsara lati wa kudu har nasu wal hijar to shi ne sarki ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku ji tsoron wutan da Allah madaukakin sarki ya kai daka da kama shi shi ne mutane da duwatsu da aka kai da shi kafiri wannan sura ɗaya aka yi masu yadda ku zukawo su ta kasa akwai inda Allah ya nemi ya neme su su kawo kusan gundalin wannan alkur'ani التي كلت اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا في سورة الإسراء ألا ما su je ka gaya musu da mutane gaba ɗaya da aljanu gaba ɗaya za su haɗu su kirkiro su kafiru wannan alkur'anin gaba ɗayansa Allah maɗaukaki sarki ce la ya atuna bi mithlihi ba za su iya kawo irin wannan alkur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da shashin su karfafa shashi ne su ba za su iya ba mutane su kadai ba za su iya kawo ba aljanu su kadai ba za su iya kawo shi ba da mutane da aljanun kuma za su haɗu ba za su iya ɗaukatan kwacirin na alkur'ani ba a cikin tsoron hudu aya ta goma sha uku allah ya ɗaukacin sarki ɗaya a balance su ya ce an da ƙulu na ƙulfa'atu bi a ashirin suwanin mislihi mustabayakin wajo'u manistatu min dunin lahin kusa sarki allah ya sun ɗauka muhammadun ƙirƙirar alkur'ani ya yi ne sallallahu alaihi wasallam to ka ga musu su kawo surori goma kawai su kawo surori goma out of 114 chapters daga cikin surori 114 da uh, Allah ce su kawo goma kawai kirin da alkur'ani su ɗauka da suratun nas zuwa a uh, alamtara kai sura goma su kawo kawai kamar wanda insha Allah sannan idan suka kawo su su kira dukkan taron duniya wanda Allah zo su kawai ta da su ce su ga mutane na kawai su kyale su su ga waɗannan ayoyin surori za su karɓo a wajen mutane sun sun fasa in ji Allah subhanahu wa ta'ala tun da sun fasa to su yadda Qur'anin nan ba kirkiran sa Muhammadu yayi ba ba kirkiran ba kirkiran dan adam bane ba ƙirƙirar ta halitta bane ba kirkiran wani mala'ika bane a jirgin. su yarda daga Allah ne daga Allah to su yi imani da shi daga Allah ne subhanahu wa ta'ala shine am yaquluna tara fa'atu bi suratin misli bi suratin misli ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه التي في الكوي سنكريتا سنكريتا أكيد باطل في إلي sun karyata abin da ba su da iliminsa da ba su da ilimin cewa annabi ne ya rubuto shi ba su da ilimi ba su da ilimin cewa mu rubutun mutum ne amma kawai sun ce kawai sun ba su da ilimi suka karyata wannan alkur'ani walamma ya ati ta'wilu tun baya bayan tawilinsa da fassaran shi da bayani shi an aiko annabawa su yi bayani amma suka karyata abin da ba su da ilimi Allah ce irin yadda kafirinka ya Muhammad da kai suka karyata alƙur'aninka suka karyata suka karyata Allah kazalika kazzaba allazina min qablihim haka nan ma al'umomin da suka gabace ku suka karyata manzannin su suka karyata sakon Allah suka karyata da aka zo musu da shi da shi ku ji ku duba ku yi tunani ku yi bincike mana da kaifa kana aqibatu zalimin yanda ƙarshen zalimai ya kasance yadda Allah ya halakar da su ya takali da su ya kutu balbal da su ya halaka su ku je ku karanta tarihi ku je ku ya tafi ku je ku bi kusa ku ga yadda muka musu ashe yadda muka musu ku din nan in ku je ba kuma kafuran zamanin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda muka yi mauna wa'ancan kuma za mu muku haka domin abin da waɗancan suka aka halakar da su shi ne kuke yi kuma to ku yi hattara karɓa karɓa musu yadda aka musu domin aka ce waiwaye don tafiya mutum ya duba baya to zai gyara tafiyarsa na'am يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء Allah cikin waɗannan kafiran ko kuma cikin mutane da aka aiko annabi zuwa gare su akwai man yu'minu bihi akwai wanda suka natsu suka taro hankalinsu waje ɗaya suka nasu suka kalli alƙur'anin da ido basira suka yi tunani sosai suka yi imani da shi amin man la yu'min bihi a cikin su kuma akwai da ba su taɓa yin imani da shi ba yanda suka buga musu musali rabbuka domin ubangijinka da yake akwai wanda ba za su taɓa yin imani da shi ba to huwa a'lamu bil mufsidin shine yafi kowa sani ma'anata waɗannan barna ta shiga zuciyarsu kawai rana ala qulubihim ma kanu ya'malun ufi ala qulubihim an yi rufi a cikin zuciyarsu kawai ba za su taɓa yin imani ba domin me summun bukumun umyun fahum la yarji'un ne sun makantattu ne makafi ne ma ne sannan kuma baye ne ba za su taɓa imani da alƙur'ani ba sawa'un alaika a wa'azta am lam takun min alwa'izi sawa'un ta musu wa'azi ko baka musu za su imani ba sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum yi yu'minun sawa'un ta musu wa'azi ko baka musu ba ka musu gargadi ko baka musu gargadi ba la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba in ji Allah ولو أن فتحنا عليه بابا من السماء ظلوا فيه يعبدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن بل نحن بل نحن مبصورون Allah maɗaukaki sarki shi, kwata za mu buɗe musu kofar sama mu kai su sama ɗin mu nuna musu aljanna mu nuna musu wuta mu dawo da su da sun ce ce inda masu filan absaru na farko da kan masurun da sun ce wallahi rufa'i da kawai karya ne ma ba wata yana na mahaifin a wata aljanna da muka gani faɗi ne ba kawai idan kuma kashi ne ba kawai aka mana Allah faɗa in Allah haka Allah ya kuma cikin sarki ne bayanin su sai Muhammad kai dai in kai wa'azi kai wa'azi kai wa'azi ka isar musu da saƙo a cikin zabuka idan suka ci gaba da karyata kaɗin suka ci gaba da abin da suke na kafurci suka ci gaba da abin da suke na shirka suka yin imani kamfan kulle amali wa lakum amalukum ya muhammadu sallallahu alaihi ka ce yi amali ni yanzu ku bar ni ku yi na aiki wa lakum amalukum ku ji ku abin da suka yi makanku lakum dinukum kenan waliya ji sai abin da ya muku daɗi ku ji addini da kuka zaɓan makanku waliya ji ni in yi addini da na makaina kowa ya je ya yi nashi Allah mai fi haka kwanciyar hankali mai fi haka zaman lafiya ina ku je ku yi abin da kuka gamsu da shi ku je ku yi irin aikin da kuka yarda da shi ni ma ku yi nawa kowa ya je ya yi nashi la ikraha fi babu tilastawa a cikin addini ta bayyana rushdu min al-ghayb shiriya ta bayyana daga tsabaka ko yadda ya yi nashi antum ma a a'malu ko ta kun ranta ba ku ba abin da nike yi ba ruwan ku da abin da nike yi wa ana bari'un mimma ta'malu ba ni ba abin da kuke yi kowa ya kama gabansa kowa ya fa ya je yayi tashi kawai na'am ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلا مدعوك تكس ومنهم جدتك وأنهم متانا كافرين akwai من yasarhuna ilaika akwai waɗanda suke jinka ya Muhammad suna saurara wa abin da kake faɗa amma baya shiga kunnen su suna jin wa'azi kullum suna jin ayon da take karanta musu suna jin ta da kunni, amma jin da baya amfanan su to tun da suna ji kuma jin baya musu amfani fa ta tusmi'u summa shin kai ya Muhammad kai ne mai jiyar da kurma walau kanu la yaqil da hankali suna jin ka amma kurani ne a wajen wa'azi suna jin ka amma kurane ne a wajen imani da kira da kake su. ɗan Muhammadu ba ka isa ka je kurman da Allah bai rufe shi da jin ayoyin Allah ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba sai Allah shi ne ke shiryar da wanda yake so naka kai wa'azi ka je da su kawai minhum man yanzuru ilayka zaka ga suna kallon ka ido kara ga su amma kuma ba na kallon gaskiya ba fa minhum man yanzuru ilayka cikin su akwai mai kallon ka yana zura maka yana ganin ka da idan amma fa ganin nan nasa baya amfanar da shi saboda baya gani gaskiya wajen gaskiya makantacce ne Idan kuma mai ji ne amma wajen gaskiya kurma ne fa anta tahdil umma Muhammadu kai ne ka isa ka shirya da kaho ka nuna masa hanya walau kanu la yusirun ko da ba sa bin ai al'amarin nan hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan ah, misalin a wata a wata aya ta suratul baqara yake wa lafi na kafaru lafi yana ladhi yanhaqu ma la yasma'u illa du'a wani nida'an summun bukumun umyun fahum la ya'qilun fahum la yarji'un Allah madaukakin su cikin misalin kafirai misalin kafirai idan kana kiran su kana musu wa'azi matsalin ladhi yanhaqu ma la yasma'u illa du'a wani nida'an kamar mutum ya je gaban sa ne ko gaban shanu ko gaban tumaki ko gaban raƙuma eh, ya yi to wa'azi da ke kuna jina ƙalin lahu ta'ala zo Allah ta alaihi kuma ya sai dai su tumakin nan da dabbobin nan ka kawai suke bakinka yana motsi harkenka yana motsi hannayenka suna nuni haka amma ba abin da suke fahimta domin sun munne kurame ne bukumun bebaye ne ahum la yanji'un ba sa taba dawo kan gaskiya har abada abada shi ne Allah ke cewa wa man yahdi wa man yudlil Allah hadiya lahu wa man yudlil Allah falan tajid lahu waliyan duk da Allah ya bata bai duke shi da shirya ba ba ka tsawar da mai shirya da shi ko masoyin da zai sanya shi a hanya wa ma sha'una illa an sa'a duk yadda kuke son abu sai Allah madaukakin sarki ya so wannan abu Allah maɗaukacin sarki ce a a inna waha. lallai shi Allah maɗaukacin sarki la yazmun nasu shay'a Allah baya zaluntar mutane da wani abu baya kawai haƙƙin mutane ba ka yi ba Allah ya ce ka yi ko kuma ka yi Allah ya tawaye maka ya rage wala ya ji munan nasa na fira Allah baya zalunta mutane da bayan barra Allah baya zalunta mutane wani abu sai dai walakin nan da su an suka hun mun mutane kawai suke zaluntan kansu kansu kansu a nan kana Allah baya zaluntan mutum ya masa azaba ya zalunci mutane ya musu azaba ya musu hukuma da wutar jahannama gobe kiyama sai ya aiko musu da manzanni sai sun tsaye da hujja sai sun kawo ayoyi da wannan idan mutum yake ya bijire ya bauɗe ya juya baya ya zalunci kansa da kansa yadda Allah maɗaukaki sarki zai maka hukuma ya azabtar da shi kuma yadda Allah maɗaukaki sarki ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula amma ma taba da mutane sai mun aika masa wato manzo ya je musu da hujjoji ya je musu da bayanai ya je musu da sakon Allah subhanahu wataala nan ne idan suka bijire suka bauce suka juya baya Allah maɗaukakin sarki a dukkan su Allah maɗaukakin sarki ya la yukhlifu al kuma baya sa'a alƙawari saboda ka dan adam ne zalunta kansa duk zunubin da dan adam yake yi yana kalli cewa eh lallai babu kyau kuma Allah maɗaukakin sarki ya hana ya haramta akwai da kan yake kau da kai yake bijirewa kawai ya je ya aikata duk mai aikata zunubi ya san lallai cewa bai da kyau yana saba wa Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan ne ya ɗan wani musulmi masu albarka za mu dakatar a kan saboda lokacin namu da yake hararanmu idan Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai da kai mu gobe insha Allah tabaraka ta'ala za a tsora insha Allah tabaraka ta'ala za mu amsa tambayoyi kamar yadda aka saba tambayoyin yau tambaya ta farko da ta kamar haka mai tambaya ke malam don Allah ina son a faɗa mun hukuncin wanda wato wace ita ce hanyar samunsa a bangar alƙoƙari da sunna. wace akwai abin da ake kira waƙe wato waƙoƙi da ake yin su na zube ba tare da cika ba ba tare da kalangu ba tare da piano ba tare da bushe-bushe ba kuma waƙen nan wanda suke amfanin al'umma wanda suke da ɗauki da waƙoƙi waƙoƙin firaji waƙoƙin sabado a dungun waƙoƙin na manji eh, waɗanda waƙoƙin jika da imamu shafi ya yi waƙoƙi ake kira shi'ir Imamu Shafi'i ya yi malamai sun yi waƙoƙi da yawa na wa'azi na faɗakarwa ina jin ke abubakar ladan shi ma Allah Ubangiji ya gafarta musu da rahama shi ma ya yi waƙe. Waƙe na faɗakarwa na wa'azi duka wannan babu kuma wanda yake yin su ke karantarwa yake wallafe wallafe yake rubuta su abun da yake a wannan ya ci halal ya ƙara ma mutane ilimi. ke na soyayya na kike-kike a juya a yi rawa a juya a je a yi kwalliya a bayyana yan kunnen gol a je a yi shampo a tara gashi a karkata tallafi a shafa hoda a yi gazal a fito da dukkan kawa da ado misali ta koye tsawarta ta koye a ta koye halittarta sai ta bayyana shi kana wani rangwata tana girgiza ana ajiyar matasa su masu suna goyon baya ana kai to wannan gaskiya shi sabilillah haramun ne haramun ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ce, ba za ta tsaya ba sai mutane sun halatta cikin da bushe bushe haka ya faɗa kuma shu'ara su waɗannan bakan da za su yi cikin umul gawun bawayen da ke bin su a ya hana ya kira da busu-busu a zahiru shaitan su busan shaitan saboda haka wannan ba da kyau kuma su wani da mutum zai yi ya yi kokari ya yi sana'a ta alkhairin da kuma magagan shi waɗansu ta su biyo ana abu a yanzu mutum bai san mutum nawa suka kokoyi da shi ba waɗansu da duk suka gina irin wannan kaɗe-kaɗen da bushe-bushe da rawaye-rawaye na waɗansu sun za su mutuwa sun daɗe amma fa waɗanda suke suka gaje su ko abinda da suka yi mutu yana da commission kuma abin da rika canja launi ya canja launi har da zaman to kuma fina-finai da tsiraici da kasance ne da a kan fa mutum yana kwanci a kabar yana samun commission su kai ka sunanta suka fara sunanta wa jama'a wannan al'amari wanda ke ana wa'azi ne wa'azi ne ai kuma wa'azi ake ce ta hanyar kiɗi kiɗi Allah ran al'umma annabi a ce wai lalacewar ta har ya kai rawa da ranguta ne da sa turare da sa ko da wata ce yanzu za ka rika zaman to madadin wa'azi annabi an yi asara to saboda haka mutum ya ji tsoron Allah daga me ya shuka domin na baya za su yi ko ce man san da nasu sunnatan sayyatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ma la yanqus min wanda yake wani mummunan abu muka da suke fitar da shi ko ya mutu wani dan ana yi da shi din ya ka samu zunubai a kabarinsa yana kunci ba ta yi arziki su masu aikatawan abin nan daga zunubansu ba wa man sanna ina su su lahu ajru ba wa ajru man amila bi ma lam yanqus min ujurihi shay wanda ya kirkiro alkhairi a unguwa ga mutane ya kirkiro alkhairi jama'a ana aiwatar da wannan alkhairi to ko ya mutu yana da ladan wannan alkhairi matukan ana aiwatar da shi zai samu ladan masu aiki ba tare da an rage waɗancan eh, ladan su da wani abu ba mutum da ya ji tsoron Allah dai ya tanada wa kanshi alkhairi tambaya ta biyu mai tambaya ta assalamu alaikum tambaya ta ita ce na kasance ina da ciki wato eh, watan uku ina shan wahala na laulayi ga kuma azumi don Allah ya ya zarni ramako don kika haihu sai kirama don kika haihu sai kirama da mai shayarwa da mai ciki asalin ka'idar rama azumin su asalin ka'idar rama azumi a ka'idani a wajen malamai sun suka ce mai azumi da mai ciki kai mai ciki da mai ciki kai kawai za su ci ne kawai ciyarwa za su yi amma waɗansu ka'idar ita ce gaskiya duk wata lura da ta samu mutum ta hana shi azumi idan lalura mai gushewa ne nan gaba to rama azumi za a yi idan lalura kuma ba mai gushewa ba ne continuous kullum lalurar tana nan tana ci gaba ba ranar da ake sa rai za ka kawu to mutum ciyarwa zai kamar tsoho da ya kasa azumi kun ga tsufan da kullum karuwa yake ba ran da za a ci zai nan gaba kullum bayan amsa kullum wannan laluran tana tare da mutum kwanci ne su ba ranar da aka sa rai za ta warke haka nan mai shan wani dialysis haka nan mai ciwon kansa irin su wanda dama mutum ya san laluran shi kullum kawai sai ba a sa rai akwai ranar da za ta warke su ciyarwa ne amma da lalura za ta kama shi mutum ne ana azumi ya zazzabi ya kama shi na kwana biyu ya ji aka mai allura ya aji azumi na kwana biyu kamar mai allura a hannun chloroquine da shigar aka bashi samun yawon warke kwana biyu ka ga luran ta kawo to rama wannan azumi zai da ciki ba za su tabbatar da aka ba za ta haihu in ta haihu da ka ramawa litinin alhamis litinin alhamis ke wani wata ramadan ne ya zo ta haihu in mai shayar wani ne ma wata ramawa ta yau litinin alhamis suka ba shi kwana biyu biyu ai nonon zai ta da madara wannan shi ne magana mafi hijaye a wajen malamai Allah ta baraka ta alam amma mata suna da kiwuya da shan cikewa wata ta ji ciki sai ta rika yada wa ɗan uwa mata ainihin alhamdulillah ainihin ramadan mai zuwa ba da nisa a yi ba tun ma bai zo in ba ta yanke wa kanta don kudin tana shayarwa da yi ba da labari ainihin watan nan da zai zo alhamdulillah ni wallahi ba na cikin masu me ina shayarwa Ko mushe shi aka ce ka ci yunwar ta kai ka gargara ka kusan tafiya aka halatta maka mushe. to shi ma azumin sun guda ta gudu. inda ta karka sai ta ajiye ka huta da kuma biyu kwana uku sai ta ɗauka inda ta karka sai ta ajiye haka bayan sallah sai ta tsinci waɗannan na da ta hutawa ina sai ta rama bayan azumi bayan sallah domin shi ramadan baya wahalar da mutum shi abin wata ramadana shi abin wata ramadana kwana talatin in ake su ajere ba hutawa amma ramako shi akwai hutawa yadda mutum ya dama da yake zai ɗauki litinin alhamis a madadin rama kan tana da kwana uku na kwana biyu shi a tsakani sai ya rama azuminsa a tsaban ya samu dace a wata a daina ya a daina tsoron Allah wallahi ita aka yi ta ce ta zauna ta ce ta aka ga jikin wanki za ta fara a yi in wanki ta haihu a sama za ta tana yau da gobe yau da gobe ta san ce aiki ya zo saura ta ta fara tambayar malamai don a halatta mata a cikin komai kawai ta ciyar annan ba za mu halatta ba duk da shari'a ta faɗa shi za mu faɗa Allah rufa asiri tambaya ta uku tana cewa malam ne ne addu'ar mugun mafarki ki roƙi ku sai mugu mafarki ya roƙi Allah subhanahu ta'ala ya ba da shi ya ba shi da shi ya kare su da shi ba wata addu'a da zan fara miki ga ta ta musamman ta mugun mafarki idan mutum zai kwanta ne dai yayi alwala da kwanta ta hannun dama da karanta falaki da nasu da kulhu wallah uku uku ya safa a jiki shi karanta amal rasulu ya karanta abin nan ayatul kursi da karanta kuma abin nan ya ayyuhal kafir ya karanta kalmar tauhidi shi ne kul Allahu idan ya mafarki na alkhairi ya roƙi Allah ya tabbatar masa da shi ya yi sadaka ya roƙi na sharri roƙi Allah ya kare shi ya gyara ya mummunan mafarki ya gyara ya binci yadda yake tafiyar da rayuwarsa ya gyara ya dawo kan daidai wannan shi ne da faɗa dai amma wai wani addu'ar mugun mafarki na musamman ban san shi ba sai dai mutum Da binciki kanshi ya ga yayi tafiyar da rayuwarsa wataƙila an nuna masa alama ya gyara ne a cikin wannan mafarki kamar mu ta ƙarshe insha Allah ita ce assalamu alaikum malam ne lalata da mata subhanallah kafin na yi aure yanzu kuma na aure ta har mun haifi yara hudu da ita da matsayin aurenmu ya sa ka tambaya tun kafin a auren ba ya sa kuka shan sun kafin a yi auren bayan sune abun yadda a ka wani auren babu wani abu in shi Allah su ta'ala sai dai a yi ta istighfari ga abin da aka yi ya ya kuma ta halar ne albaladu lil firash ya eh, sai kuma a kiyaye nan kuma Allah rufa mana asiri 080 97 606 713 080 97 606 713 ɗayan shi ne 070 411 65533 070 411 65533 السلام عليكم ورحمة eh tek za a aiko da sako na tek Allah samu da ake